الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا bakwai ga رمضان a wannan shekara ta hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai lissafin shekaru 1439 ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin wannan masallaci na nurul islam da ke cikin wannan unguwa ta bango a cikin garin som yau ma insha Allah kamar yadda muka saba za mu tashi ne daga inda muka yi matsaya darasin da ya gabata mun tsaya kan aya ta 62 wanda yau kuma insha Allah za mu tashi a akan aya ta 63 Allah ya da mu ya da ayyukan farko Allah subhanahu wa ta'ala yake yas'aluka an-nasu an sa'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yas'aluka an an sa'a قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا yas'aluka an-nas sa'a annasu mutane yas'aluka suna tambayar ka anis sa'a game da alkiyama kun inna ma ilmuha inda Allah idan suka tambaye ka ka gaya musu sanin yaushe za a yi alkiyama baya gun kowa sai gun Allah ayar tana ba da labari ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annahu la ilma lahu bisa'a don ya san cewa ba ya da ilimin sanin yaushe za a yi tashin alkiyama ko da za a zo a masa tambaya kar ya tsaya ya ce zai jira za a sanar da shi wannan aikin Allah ne shi kadai don haka duk wanda ya zo ya maka tambaya ka ce Allah kadai ya san yaushe za a yi alkiyama wa ma yudrika to kai yanzu da kake jin karatu ko kake kokarin sai ka gano yaushe za a yi alkiyama wa me ya sanar da kai la'alla sa'a me yiwuwa ma ita wannan alkiyama da kake tambaya ta kunu ba ko ma ta zama ta yi kusa abinda za ka yi kawai ko tambayar da ya kamata ka yi me zan yi in tsira in alkiyama ta tsaya wannan ita ce kyakkyawar tambayar da ya kamata ta yi amma ba wai ka gano yaushe za a yi ba wannan ilimi ne na Allah shi kadai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma bai san yaushe za a yi alkiyama ba kuma har ya koma ga Allah bai ba da labari ya ce ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza za a tashi alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba mala'ika jibrilu ma bai san yaushe za a yi alkiyama ba domin ya zo yana tambaya ana ba shi amsa game da abin da ya shafi darussa na addinin musulunci har ya kai ga cewa yaushe za a yi alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a mu aje wannan gani da kai duk ba mu sani ba shine anan Allah yake sanar da mu babu mutumin da ya san yaushe za a yi alkiyama sai Allah sai dai ka kaddara alkiyaman nan fa tana iya yiwuwa kusa da ita kake domin me mai yiwuwa ƙila in an jima kaɗan za ka mutu daga ka mutu kuma kai kam tamkar ma alkiyamar ta tsaya a gunka to kaga abin da ya kamata ka yi me zan yi in tsira ranar da aka tsaye da alkiyama wannan shine tambayar da ya kamata ka bi ka ci gaba da yi kuma shine abin da ya sa har aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka aiko wa sauran al'ummatai manzanni kafinsa, don su karantar da mutane hanyar tsira in alkiyama ta tsaya. Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya gaskiya ce mu bi ta don mu tsira, ya kuma nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisan tatta don mu tsira. zuhu zuhuziha anin nari fa udkhila aljannata faqad faza duk mutumin da aka ketarar da shi jahannama Nama ya haye tsiradi ya ganshi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har an sha ruwan tafkin alkausar da shi ya ketare wuta an tafi da shi aljanna kai faqad faza wallahi ya samu rabo wannan ya haye wannan ita ce hayewa in ka ji ana cewa wane ya haye to shine wanda ya ƙetare ya je gidan aljanna amma duk inda kake to kar ka matse wando baka gama haye kogi ba sai in ka ga ka shiga aljanna to ka haye waman zuhziha anin nari fa udkhila aljannata faqad faza amma hayewa irin na duniya fa ya haye zaben farko da na biyu da na uku yanzu har an yi zaɓe ya hau kujera ya haye ko? eh to aiwa mal hayati duniya illa mata'ul ghurur wannan rayuwar duniya ne ka hayewa rayuwar duniya kuma ɗan jin daɗi ne da zai ruɗe ka sai ya hana ka hayewa ranar gobe kiyama wannan bai kamata ka aminta da hayewar duniya ba kai dawa ne talla yake yi ɗan abu a hannu yake yawo ba ɗauyen da bai zagaya ba amma yanzu ka duba ka gani ne da kamfani kaza shi ya haye tukuna wannan hayewar na rayuwar duniya ne wa mal duniya illa mata rayuwar duniya jin daɗinta kuma ɗan ƙanƙani ne bai kai a ce ka hai ba sai ranar da ka ganka cikin rayuwar lahira cikin gidan aljanna Allah ubangiji ya ƙetarar da mu shine sai Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah lalle Allah kaga anan yace wa ma yudrika la Allah sa'ata takunu qariba ko ya taba fadin haka a wayan su ayoyi kamar inda yake cewa iqtarabatis sa'a wa shaqqal qamar alƙiyama fa tana dab da ta tsaya tunda har ga wata ya tsage to kaga menene za mu karanta a nan ba wanda ya san yaushe alƙiyama da za ta tsaya ba a sanar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam, amma an sanar da shi alamomi abu kaza in ya faru alama ce ta alƙiyama ta kusa daga ciki akwai tsagewar wata wan shaqqal qamar wata ya tsage to iqtarabati sa'a alkiyama ta kusa yana daga cikin alama alkiyama aiko manzon Allah da aka yi zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alama ce ta alƙiyama ta kusa don shine manzon ƙarshe in abu aka ce to daga wannan fa ya ƙare ka san an zo ƙarshe to annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ranar da aka aiko shi to alama ce ta alkiyama ta kusa to akwai irin waɗannan alamomi ya kuma karantar da mu da manyan da ƙananan duka a cikin hadisansa to daga ciki akwai iqtarabati sa'a wa shaqqa al ga alkiyama ta kusa tunda har ga wata ya tsage amma mutane wa in yaraw kulla menene wa in yara wayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun idan aka nuna musu kowace aya sai su kauda kansu sai su dauka tamkar wani tsafi ne mai ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya dora mu akan daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Iƙitaraba linnati hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna." mutane suna kusa da su iso inda za a yi musu hisabi ina ne ake hisabi filin tashin alkiyama filin da ake tsayawa ranar da ake ce mata yawmul kiyamati to lokacin da za a yi ma mutane hisabi yayi dab da ya iso amma wahum fi ghaflatin suna cikin rafkana nu'ridun sun kauda kansu daga yin abun da zai sa su tsira su haye wannan jarrabawa ko duniya ne ka shiga makaranta kana karatu tare da ɗalibai a ajinku kowa yana nazari yana bincike yana bin karatun da aka koya masa don kada wata rana ticansu ya zo ya jarrabawa ya faɗi kai kuma ba ruwanka da bita. yaya idan aka zo aka zubo muku tambayoyi za ka ga mutum zai yi za a ga kana ɗaga kanka ka kalli nan ka ɗaga ka sauke ka ci jibiron ka ka sauke ka fara wata takardar ka yage duk kuma ba za ka haye ba to wannan ma jarrabawa ce ta mutum da mutum interview za a yi maka misali nan fa aka taɓa yi a lokacin lokacin buhari ne ko aka taɓa gwadawa aka ga ashe ba zai yiwu ba wai kowa zai tafi haji sai an mara intabi to daga arkanul islam kawai sai aka kama lissafi rukunan musulunci nawa ne Ke to akwai shehun borno akwai shehun sokoto akwai ya kama lissafa karakuna wai su ne arkanin islam hajji zai tafi to duniya ce fa wannan kuma wai da haka zai tinkari lahira yanzu wannan ne zai je lahira a ce man rabbuka a barzahu tun daga barzahu ba za a haye man rabbuka kaga dai za ka gan shi kamar sauki za sauki ko kaga nan kowa zai ce Allah ko ba gaba ne waye ubangijinka ce Allah ne wa ma dinuka ya ce a musulunci ne wa man nabiyuka ya ce ai annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi ba shi kenan ba wai wa'annan dama su ne kawai tambayoyin kabari ke su ne kawai Tunda wannan kam iya ko oh? tun har akwai wai za ma talabdu an yi don a haddace kar mutum ya faɗi e ja abu to wannan ba shi ne ba shi ba ita ce hanyar da za ka gane ubangiji ba sai in ka karanci tauhidi ka gane allah sai ka gane waye Allah tukunna kuma ka tsaya ka bauta masa shi ɗin baka kuma haɗa shi da kowa ka mutu to anan ne zaka gano shi in an tambaye ka kuma ba za gano annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzon da aka aiko maka ba sai in ka yarda da hakan ka karanci sunnarsa kuma ita ka bi akan ta ka rayu to anan ne in an tambaye ka zaka ce shine manzon da aka turo maka sannan ba za ka gane addinin musulunci ne addini ba sai in ka karance shi ka san shi ko kuma ka tsaya ka yi shi shi ɗin ka yi to anan ne ai yanzu ko da mutum ba musulmi ba ne in ka tsare shi kace yanzu waye ne ubangijin musulmai ba zai ce Allah ba waye manzon da aka aiko wa musulmai wannan fa ina tadi da har ne ku kaddara ba wai musulmi ake tambaya ba ka samu wani arnin da baya cikin musulunci ka ce mar wai waye ubangijin musulmai ba zai gane ba zai ce Allah waye annabin musulmai ba zai gane annabi Muhammadu ba menene sunan addinin musulmai ba zai gane musulunci ba to tunda arne ya gane a duniya kuma in yaje kabari zai gane to kai ma don ka gane haka kawai in ka je sai ka gane eh to ba haka ake nufi ba kar ma ka a jikinka ka haddace wa idza mata al ka kwanta kai shi mm. yawa ka tsaya ka karanci tauhidi kuma ka rayu a kansa ka tsaya ka bi sunna ka bi diddiginta ka tsaya ka gane addinin musulunci bambancinsa da wani addini ka gane babu wani addini kawai ba musulunci ba amma in ka mutu kana cewa addinan da aka yarda da su a ƙasar nan dai su ne addinai guda biyu kai ma har ka yadda addinai sun kai biyu sannan ka je lahira amma tambaya ka ba da amsa bayan Allah ya ce babu wani addini ba musulunci ba inna dina inda Allahil islam bayan kuma ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan kuma kai ka ce addinai yardaddu biyu ne eh yardajjen addini ɗaya ne Allah ne ya faɗa al-yawma lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati sai ce wa razitu lakumul islam dina na yarda muku addinin musulunci ne kawai zai zama addinin to kai kai yarda wai wani ma addini ne yanzu kai ne za ka iya da wannan amsar to kudurinka da mutaba'arka ita ne su ne za su haɗu su baka amsa idan an ma tambaya a cikin ƙabari haka kuma shi ne zai taimake ka irin aikinka da za a ainihin auna maka a filin tashin alkiyama aikin a samu wanda Allah ya turo manzonsa ya kawo ne kai sannan kuma yanda manzon ya karantar da kai ka yi shi haka kai sannan kuma a addinanci wannan addinin shi kai da shi ka yarda aikin kuma da ka aikata ya dace da karantarwar Allah da na manzon Allah sannan ya yi muɗabaƙa da abin da ke kulle aniyarka amma idan kai kyakkyawan aikin da ƙur'ani ya ce a yi hadisan manzon Allah suka ce a yi amma a zuciyarka ba don Allah ka yi ba nan ma ba zai amfane ka ba ba a kirga shi cikin aiki kila ka je ka yi ta bauta wa Allah da nufin wani abu akwai mutumin da idan ya samu wani warodi in dai na neman duniya ne sai ya kwana yana yi ko janjadi bai yi saboda yana neman duniya ya samu to kaga wannan ba a kira sa fa ibada don sa duniya kawai domin Allah subhanahu wata'ala dama ya kafa mutane biyu wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan ko rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati min khalaqin akwai wanda za a ga ga addu'a ga naci amma shi addu'arsa da nacinsa duka atina fid dunya hasana آتنا في الدنيا حسنة آتنا في الدنيا حسنة آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق الآخرة بيد ربهم سورا sauran wancan mutum fa في الدنيا حسنة dunya وفي sai حسنة وإنا عذاب النار وانا شيني qina azaban وانا to wannan shine zai wannan shine mai hayewa karka je kuma ka yi ibadar da ake yi don Allah don ka ba wani haushi akwai inda na tarda ana zikiri ana zikirin ana cewa wai maƙiya sai ku mutu maƙiya sai ku mutu maƙiya sai ku mutu maƙiya sai ku mutu yanzu don Allah awa ne ina ne za ka tarda irin wannan a ce maka zikiri ne maƙiya sai ka mutu kawai ya ce zikiri kake don dai an raina zikiri Eh? komi ma ka ya ne ka ce masa sunansa zikiri eh? yanzu a wani hadisi ka karanto maƙiya sai ku mutu eh? kuma kai tarawa kana yi maƙiya sai ku mutu maƙiya sai ku mutu kuma nufinsa ba maƙiya sai ku mutu na ba ba kafirai ba ne waɗansu ne masu sallah yake yi wa gugar zana eh irin wannan yana nan da yawa wanda za ka yi don Allah don neman rahama don yardar Allah ka kankanta kanka ka zo sai kuma ka zo ka yi shi da wata manufa akwai matsaloli da yawa a cikin abin da ya shafi ikhlasi wanda ya kamata a rika jaddada wa mutane ikilasi a cikin zukatansu don su gane ibada ba wai kawai kayi ta shi shikenan ibada ba yau idan da za ka fi kowa sadaka a garin nan in don neman suna kake yi za ka je ka tar da ladan alahira ne eh in dai don neman duniya ne don neman suna kaga ba za ka samu ba wanda ya yi sadaka da naira ɗari don Allah sai ya ka don zai je ya tarar shi ne ikilasi yi don Allah duk kuma ibadar da za ka yi duk yawanta duk wahalarta in babu ita irin karantarwar Allah a Qur'ani babu ita irin karantarwar manzon Allah wasu ne suka kago ta ita ma ba za ka samu wahala abin nan ladanta ba sai dai wahalar kawai irin su ne duk za ka tarda wa qadimnahum ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura ina riba to Allah subhanahu wata'ala ne yake ce mana ga alkiyamar mutane hisabin su yayi kusa wahum fi ghaflatin mu'riduna suna cikin gafala mu'riduna sun kauda kai yanzu wani idan gari ya waye baya tuna komi sai ya zai ya samu kuɗi. yau kuma ya za yi yau kuma sai ina aikin kenan wani sai ya ɗauki lokutansa gaba ɗaya na yi ne idan ya zo ya lalata su idan da da daddare za a zo a zaunar da shi a ce to ka wa kanka hisabi yanzu ba mala'ika zai ma ba ba Allah zai ma ba ba alƙali ba kai kanka kai da kanka kai wa kanka hukunci da da ibadarka a yau da sabon Allahnka da ayyukan da kai ba don Allah ba me ya fi yawa kai ne za ka yi hisabin tuna ga takarda ita rubutawa abu kaza dai na yi shi e, ibada ce to amma fa ba don Allah ba abu kaza ma na yi da ni aka yi to amma kuma saboda abu kaza to kaza kuma na yi kuma sabon Allah ne kaza ma kaga shi ma sabon Allah ne kaza ma sabon Allah ne kaza kuma dama bidi'a ce kaza kuma shirka ce kaza kuma sai ka gama sai ka zo kuma sai ka wawaye ka lissafa ka ga wanne ne wanda kai da kanka sai ake to ka yanke hukunci ina za ka a yau aljanna ko wuta eh? wani don ya zauna zai ga alheri kawai zunzurutu yayi ba zai ma tuna ina ya saba wa Allah ba wani kuma idan ya zauna zai ga kawai laifukan ga sunan kawai suna ta zuwa suna ta zuwa shi da kansa kawai zai ce kai bai dace da aljanna ba a yau kam shi da kansa to kaga akwai gafala game da hisabi mu'riduna mutane sun kawar da kai yanzu idan ka duba ka bi ka shiga garin sun garin son gari ne wanda yake da tarihi a ilimi wallahi in ka je wani wuri in dai aka ce adamawa in an ce yola za a ce son a malamai da suka san ilimi amma yanzu ka bi zaurukansu ka tarar yadda zaurukan suka nemi zama kufayi wai garin ne ya watse ba a aihuwa musulmai ne suka ragu da idan ka je zaurukan din zaka tar da zaure makare waɗansu sai dai su zazzauna gefe sai wani ya ɗauka ya fita sannan ya samu ya ɗan matso ya shigo yanzu fa eh yanzu idan gari ya waye ka tsare hanyoyi da masu tafiya kasuwa da masu tafiya karatun zamani da masu tafiya karatun ilimin addini don ya gane yadda zai bauta wa Allah kai ta kirgawa kaga suwaye za su fi yawa da kaɗan masu karatun addinin za su ƙara su yawa da kaɗan eh? to yanzu ba a gafara ba ba a kau da kai ba ba a rinjayar da duniya a kan lahira ba eh? yanzu ba a damu da karatu ba saboda me saboda in ka duba ka duba ka duba ka ga wanda ya karanci addinin fa cikin matsala yake yanzu idan ka shiga aji ka ɗaga yara kake me burin ka kai a rayuwarka in ka gama karatu me kake sha'awa ka yi sai ce tita eh so nake in zama liman eh ina zo in zama mai wazi duk yaron da ya ɗaga yatsa da wuya ka samu yaron da zai faɗa maka wannan me suke so su zama so saboda akwai ne akwai duniya iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna ta gani ko Allah ya kyauta Allah ya ce إن الله لعن الكافرين وأعد لهم sa'ira خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا نعم أنت إناني مكجي ونوازي وني yake tambaya mala yaushe ne wai ni kan malam an ce ba a san yadda za a yi alkiyama ba to Allah a ba mana alamomin don mu gane su wai a lissafa mar alamomin don ya gane shi to alamomin nan wai a lissafa mar don ya gane su shi da ya so a gaya mar yaushe za a yi don ya shirya in ta kusa sai ya dage ko shi ya ɗauka hisabin irin na jarrabawar aji ne sai an yi kusa sai a dage a ita kama a ita daga jarrabawar ta wuce ne a wazar ko lahira ma haka za ku yi mata coge yanzu kana tsammanin wa'annan da kake ganin su da takardu masu kyau kaza ya cinye kaza ma ya cinye yanzu idan da za ka zo ka ajiye shi ka ce ya koya maka wannan littafin da aka ke ya cinye ba zai iya ba zai iya shi ba idan har ɗalibi a yanzu aka yi sati uku bai duba littafi ba aka zo za a yi mar jarrabawa ba zai ci ba ba zai ci ba to ashe ya kamata mu gane a ta lahi al'amarin allah na faya kamar ya zo ana tattajiru ku daina neman gaggawar alkiyama alkiyama alkiyama kam ta yi kusa ta zo ma abun wanda duk yake da rai in dai har an jeho ka duniya to tamkar ma an jefa ka lafira ne kawai in dai har ka biro duniya to kaddara kawai yanzu kawai shirya wa yanda za ka dira a lafira don mutuwar ka na nan kawai ɗamfare da alkiyama kaga ko duk mutumin da ya zo duniya yanzu bai wuce shekara ɗari ba kuma ya rage masa gila ko da goma ko da shi. ba a cika wuce da ishirin ba in ka ji ana labarin tsohuwa daɗaɗa ne ga ji a shekarunta ɗari da ishirin wai wannan ta daɗe kenan ɗari da ishirin to yanzu aka ce maka ɗari da ishirin kawai ya rage ai bai kai ma a ce kusa ba yanzu daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau shekara nawa ne eh wannan daga ƙauransa ne zuwa makka eh daga ƙauransa ne sai da ya shekara sha uku kafin nan ya ƙaura bayan annabci kuma daga ƙauransa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara to haɗa da goma sha uku eh na to akwai mai shekarun a najeriya eh ko wa'annan masu magana da aljanu ba su taba taɗi da aljani ne wannan shekarun ba to kuma tun a lokacin tun a lokacin Allah yake iki tarabati sa'a alkiyama ta fa kusa fa tun a lokacin manzo Allah ya nuna wa'yan nan ya kun ga yanzu tsayayyar da yawa yace to budistu ana wa sa'atika hataini an haiko ni ni da alkiyama kamar rige-rige muke kamar wa'annan yatsun biyu la in ta kadat la tadbiquni kamar ma da ta so ta riga ni don da na da an dan yi abu kadan wannan din ta wuce ya dubi rana za ta faɗi yake ma baqiya min dunyakum hadhihi illa kama baqiyat min kama baqiya min hadha an ba abin da ya rage wa duniyar ku in banda kamar abin da ya rage wa ranan nan ta faɗi tun yana nan a duniya yake wannan idan aka yi la'akari da rayuwar da duniyar ta yi tun san da aka yi ta wai tamkar ga rana can ta kusa faɗuwa ne aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba gefen bai fara buya ba eh to kuma me kake neman gaggawa abu ya iso gaggawar me kake abu ya iso da fatan da duniyar ta ɗauko. da mutum sai ya shekara dubu a raye yanzu ba lokacin su annabi nuhu shekararsa dubu nawa dubu da nawa yayi shekara dubu da nawa yayi sai da ya shekara arba'in aka ba shi annabci ya shekara dubu ba hamsin yana manzanci sannan ya ƙara shekara ko hamsin ne ko arba'in da wani abu bayan dufana ka haɗa su dubu da nawa E, to yanzu waye yake irin wannan kuma girman mutanen ma tafiya ake ana ragewa ana ragewa ana ragewa ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mana girman annabi adam sanda aka yi shi yace haka halitta take ta tafiya tana raguwa har muka dawo yanzu yadda muke yan kutur kutur kutur kuma in mun je aljanna za a mai da girman mu kamar yadda muke da Allahu akbar yanda rayuwar take rabuwa aka jikin ma ana ta tafiya an rage mu to lokaci kam ya riga ya zo Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah lalle Allah la'ana al-kafirina ya tsine wa kafiri kar ka yadda ka zama kafiri ka zama tsinanne don Allah ya la'ani kafiri bai son sa ma'ana ya nesanta shi da rahamarsa kafiri ba zai shiga rahamar Allah ba sai in tuba yayi kafin ya mutu la'ana Allahul kafirina ya la'ani kafirai wa adda lahum ya tanada musu sa'ira kuna wuta mai tsananin kuna ita ce kawai aka tanada wa wanda duk ya kafurcewa littafin Allah ya kafurcewa manzancin manzon Allah ya kafurcewa ka'idodin addinin musulunci to abinda aka tanada masa sa'ira Allah ya tsare mu to idan ya shiga wannan wuta a shari'ar da za a yi masa hisabin da za a yi masa sati nawa zai yi ko kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa. Walidi na fiha abada, la ya ji nuna wala nasira. Wallahi karka yadda da ƙaryar da ake maka, wai za a cece ka ai. ko ba kai komi ba in dai kana son annabi kace kana son annabi in kaje lahira za a cece ka duk abun da kai wai in kana son waliwa ne ko ba kai komi ba in kaje zai cece ka mai gaya maka wannan kai ka yayi ya baro yawwa abu talib ba wanda ya kai shi son annabi a lokacin amma ina kuma annabi yana son sa kuma yana son annabi sallallahu alaihi wa amma ƙarshe ne Allah ya faɗi Ya ce masa in innaka a tahdi man na laha ya yahdi ya yasha Abu Talib ne ba ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riko fiye da yanda ake riƙe ƴaƴa na fito don shi ɗan babban sa ne kuma annabi yana son sa sallallahu alaihi wasallam shi ma yana son manzon Allah har lokacin da ya zo mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hannayensa masu daraja da jikinsa mai daraja ya zauna kusa da shi ya ɗaga kansa ya ɗora a kan cinyoyinsa masu daraja yana ce da shi baffa ƙul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallahu kalma ɗaya ka faɗe ta zan taba maka dalili ranar gobe kiyama za ka shiga aljanna ya ɗaga kai ya kalli ɗansa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi hawaye yana so ya faɗi amma wai shi yana jin abun kunya ne a ce shi ma ya shiga addini ya ga su wayannan arna abokanansa kuma su kuma a gefe suna ce to faɗi wa duniya abun kunya kana da mai daraja a ce a ƙarshen rayuwarka ga irin mutuwar da kai sai ka faɗa ai a tara gaibu an millata aba'ika yanzu ka zo ƙarshe za ka ƙyamaci addinin iyayenka babanka wani addini ne wannan yayi kakanka ba kakan kakanka ba iya addinin iyaye da kakanni za ka bari to wallahi ka bar mugun tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake daga shi yace masa babba ka rabu da maganar mutanen nan ka faɗi la ilaha illallah sau ɗaya kawai muhammadu rasulullah zan kaba ma dalili a gaban allah ka samu rahama su ma suka sake maimaita mar to sai ka faɗi, ka bar abun kunya ka kusa mutuwa za ka mutu akan addini sabon addini ka bar addinin iyayenka da kakanni me za a rika faɗi a jaziratul arab wannan sunna tana nan har yanzu eh me za a rika faɗi ƙarshe sai ya ce masa kai hakuri zan mutu akan addinin kakannina da haka ya mai rigina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da haka sai na nema ma gafara malam unha anka matukar ba hana ni ba sai Allah ya hana ya hana shi ya je karka nema masa gafara ko ka nema ba za a yi ba don bai mutu da kalmar shahada kai kana son ya shirya Allah kuma bai nufe shi ba innaka la tahdi man ahbabta ai kai ba za ka shiryar da wanda ka so shiryarsa ba walakin Allah yahdi man yasha'u sai dai akwai maluma akwai wainda suke cewa za a sassauta masa saboda soyayyar saboda ƙauna saboda ainihin zumuncin da ya rike na annabi sallallahu alaihi wasallam za a aje shi cikin wuta iya ma'alwanta wutar tana ta gasa shi kwakwalwarsa na tafasa na watsewa shi haka wai to wanda za a sulmu ya shi gaba ɗaya shi ba idan aka sa iya ma'alwantar kwakwalwa za ka ga tana zaɓal zaɓal zaɓal zaɓal zaɓal kawai jahannama ba abun da za a yi sha'awa ba ne wallahi jahannama bala'inta ya wuce inda duk mutum yake tsammani su sauran fa kafin ka ce da kiftawa da ido jikinka duk ya kurmushe kuma kafin idon ya zage kiftawa jikin ya dawo kullama na rijal juluduhum baddalnahum juludan gairaha liya zuƙul azaba duk sanda jikin ya ƙone sai a canja sabo don a ɗanɗani azaba don in ya ƙone ya lalace ai shi shikenan zaka huta to ba hutu don laye mutu biha hawa laye haya ɗan bai mutuwa ciki kuma bai rayuwa Allah ya kare mu don haka Allah ya yace khalidina fiha idan suka shiga cikin wannan wuta an kaddara musu dawwama shikenan gidan aljanna abin nan gidan wuta ba kamar gidan aljanna ba gidan aljanna ba a sa mutum a fitar duk wanda ya shiga to ba zai fita ba amma gidan wuta ana shiga a fita wannan ba bayan an yi alkiyama nake magana amma kafin a yi alkiyama akwai wanda sun shiga sun fito a fahimci magana don annabi adam da suna ciki suka fito ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake an shiga da shi ya gani kuma ya fito ya dawo mana nan ko har ma aka ce su iblis ma da suna ciki suka fito to don haka bayan an gama hisabi bayan alkiyama duk wanda aka kai shi gidan aljanna aka shigar to shi ya shiga kenan amma ba kowa ne in an kai shi wuta an shigar zai dawwama ba sai wanda sababin shigarsa kafurci amma sabo za a ƙona mutum gwargwadon yawan sabon da ya yi wa Allah idan ya ƙare sai a guddo shi kuma a je a wanke sai a kai shi gidan Allah shi ya sa malamai in na sunna ne wa'azin su yi ƙarfi ta gefen tauhidi domin shirkan nan ita ce kafirci ka kuskura ka je wa Allah da shirka to kwata-kwata ma ba za a tsaya a yi wata-wata ba dama gefen da za a buɗe a saka mutum za ga an rubuta darul kulki to in mutum ya ga inda za a tashi sel ɗinsa an sa darul kulgi gidan dawwama to baya cikin ɗan wuta masu fita amma idan ba darul kulgi aka sa mutum ba to akwai sa ran zai fita ko da bayan shekaru triliyon ne domin laifin ya hawa hawa ne wani za a kai shi ne kawai ya ji suracin wutar ta ce kuma ido shi an yafe ma kuma wannan suracin da aka buɗe ya ji in aka kawo shi sai a ce yaya ka taɓa jin daɗi a duniya ya ce daɗi ne daɗi har ya manta daɗin da ya in kuma talaka ne mai shan wuya sai a ce yaya wahalar duniya ce a duniya har akwai wahala ya ma manta ta wannan fudin da kai kawai aka janyo shi har ya manta bala'in da ya sha a duniya in mai jin daɗi ne har ya manta daɗin da ya taɓa ji kamar yadda idan aka je gidan aljanna kuma daga zaran esin ya fara bugo mutum sai a tsayar da shi ya labarin talauci da wahala wace har mun sha wannan a duniya saboda daɗin kawai da ya ji alama har ya manta wahalar da ya sha yanzu wai sai ka tsaya kana ta wahala ta yi yawa neman abinci wallahi malam karatun nan muna son sa wallahi eh wallahi eh to in ba wanda zai mun kiyo amma karatun nan ina son shi ga dabbobin nan kana barin su kaɗan wasu sai su ɗebe ga shaidano suna ta ɗebe maka imani ba ka yi kiwon imaninka ba kana kiwon shanu ga shaidanu suna ɗebe maka imani kana kiwon gona ga shaidanu suna kwashe ma imani kana kiwon shago ga shaidanu suna tabinka suna rarake ma addini kana ta kula da ofis eh mukaminka kawai na duniya kana cewa wai baka da lokaci da zaka fahimci addini wallahi kai ai malam muna jin bakin ciki da wai karatu muna yara ba wallahi kai gaskiya abun yanzu muna so mu amma ba hali da muke ba. to ina yanzu ka ce ba hali amma kuma akwai halin neman duniya amma ba halin neman lahira wani tsoho ne kaga ya haƙura in ka ba shi naira arba'in ya ce bai so to amma in ka zo ka ce mar zo ya karanci farilla uku gara ka bashi dubu uku yanzu idan da a ce zan bude nan a ce da safe daga dattijo mai shekara 60 abin da ya sama duk wanda ya zo zan ba dubu goma da safe ba su da lokaci yayi sun girma To sai na shimfiɗa na ce duk wanda yake zo zo kyauta a koya mar farillun sallah da na alwala su za su zo. Eh? To waccan maganar ta ba lokaci gaskiya ne. Akwai lokacin zuwa karɓar dubu goma goma amma ba lokacin zuwa karɓar farillar alwala. Eh? Ba ka da dalilin da za ka gaya wa Allah wallahi. sahabban nan sun tsuro su aka zo musulunci ya bayyana suka karɓa kuma suka karance shi har suna zuwa hadisan yana iso mu eh? amma kai shekara talatin da uku ka auri mata biyu ya hudu eh wallahi nauyi nauyi nauyi wallahi nauyi to Allah subhanahu ala ya kare mu da shiga darul kulli masu mutuwa da shirka su suke shiga darul kulli kuma shirkan nan ka kiyaye ta wallahi ka je gun malaman da suke karantar da tauhidi malamai masana addini na sunna wayanda suka fahimci addini ba malamin bid'a ba malamin bid'a sai baka tauhidin ma sai baka na shirka sai baka na shirka yanzu malamin da zai zauna bai da aiki sai Allah ya kawo zai kwana yana roƙon Allah Allah ya kawo Allah ya kawo kai kuma sai ka zo gunshi sai ka ce mar wallahi kasuwanci na ya taɓarɓare na da ina da me da ina da jarin miliyan biyu da rabi yanzu yau kuɗi na kwata-kwata bai wuce ɗari biyu ba eh wai a yi masa wani abu shi kuma malam ya kwana da bashi matarsa sai da ta cika ta sai maki yana ya kwana yana ja Allah ya kawo sai ka zo yanzu kai da kake da miliyan biyu da rabi ya dawo dubu ɗari biyu sai ce to sai wurin mun rago eh, ka kawo kabin alƙalami kuma eh shi ya iya yayi wa wani arziki amma ya gagara nata ya gagara eh? sai ya baka abubuwa ya ce ai hannu aka yi maka shagon nan naka akwai wa'anda suke yawan zuwa ba masoyanka ba ne akwai abin da aka yi maka a shagon nan naka sai ce wannan ka je ka binne a tsakiyar shagon wannan kuma a kofar shagon wannan kuma karatiya can ciki inda ba za a gani eh wa jama'a na hum jama'a eh malam eh wai maganin ta wai kasuwa wa jama'a na hum jama'a wannan ai an tara su ne a filin alkiyama kuma za a taru za ka ga kuskuren ka wallahi kai baka da aiki sai damfara da sunan malam ka naɗa laya ka ba mutum kuma ba ta maganin kawai ƙarya ne kawai sai dai da yake shi bai yi imani da Allah ba ya yarda da dama gunki sai ya rike ta kawai daga ya ga ya tsira sai ce kai malamin nan ba ba dama kuma idan da za a zo a ce ca sai mala ya fara fata da gudu da gudu yanzu masu ba da maganin bindigogi da masu ba da maganin fata. lokacin da aka yi boko haram gidan waye aka aka je aka same shi suka fara barin garin nan su ne suka wasu haka bar suka yi eh an tsere ba kuma wanda zai bai wuce tsere ba shine zai ce wai ya isa yi maka komi eh shi zai maka komi ga Allah tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara da Allah da ba zai mutu ba matsala in ta zane ka kai ta addu'a kana ta istighfari kana tuba ila laifinka ne Allah subhanahu wa ta'ala yace qul ka gaya wa mutane istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gaffara don Allah mai yawan gafara ne idan kuna yawan istighfari Allah yana gafarta muku to watakila talaucin da kuke fama sai Allah ya maido muku arziki don yursil samaa alaikum midirara sai Allah ya ba ku ni'ima ta damana mai albarka sannan kuma idan ma 'ya'ya ne kake nema wa yumdidkum bi amwalin wa banina sai ba ku dukiyar yumdidkum bi amwali sai Allah ya kara muku dukiya wa banina ya ba ku ƴaƴa sannan da ne jannatin da gonaki wani ko shifka zai yi sai ya je an mata wani abu tukunna ya zo ya gauraya da iri kuma ya haɗa wasu abubuwa da kan mushe ya je ya rataya a gonar wani gadi ba Allah bane zai ma duk dumbu gona tsayin ka je he ga kan wani abu wata gona muka je wucewa akwai dumbun da muka tarda kan mujiya kan mujiya tsakiya da muka zo muka tarda kan bini bini ba kan bini wallahi da wasu abubuwa to irin wa'annan wai su ne za su mutu saboda Allah a je lahira a shigar gidan aljanna shirka ce ba mutane ba su san meye shirka ba tauhidin nan an jafice shi ka dogara da Allah ka dogara da ubangiji shine yake faɗi ka dogara da alhayyul ladzi la yamut duk wanda ka dogara da shi wata rana zai mutu eh Allah ubangiji ya datar da mu to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa Khalidi khalidina fiha duk wani arne in ya mutu zai dawwama cikin wuta abadan har abada ba zai fita ba la ya ji yajiduna waliyan kuma in akwai wani wali da kake ga zai cece ka in dai ka mutu da shirka wallahi ba za ka same shi ba la ya ji yajiduna waliyan ni na ce waliyan din waye fade shi la yajiduna me fasara shi waliyan eh to ba waliyin da zai cece ka wallahi in ka mutu da shirka babu shi ko shi ya aife ka in dai gata ne kana'ana wa ya aife shi eh annabin Allah ya aife shi kuma ya halaka cikin arna saboda bai bi Allah ba bai bi annabin ba kai haka kawai dan bonus kai a kyauta kawai za ka je aljanna ba ka bi Allah ba ba ka bi manzon Allah ba ka yi shirka ka yi bidiya ka yi abin da ka ga dama sannan ka je ka shiga aljanna wai wane zai zo ya cece ka Allah ya ce wallahi kafirai wala yajiduna waliyan ba za su taɓa samun majibinci masoyi wala nasiran ba za su samu mai taimakon su ba ranar da Allah ya sa su cikin wannan gida darul kuldi ba su da mai ceton su wallahi Allah ya kare yawma tuqallabu yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana atana Allah wa atana rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنهم لعنا كبيرا دون الله إنا البركة حكا إنا البركة وانا إيه Allah ya ce, wa'yannan mutane idan suka shiga wuta rana ce yauma tuƙallabu da za a riƙa jujjuya wujuhuhum fuskokinsu finnari cikin wuta haka za su ta jujjuyawa cikin wuta kawai tsakiyar wutan kamar kazar da ake gasa ta a inji Allah ya kare za a yi ta jujjuya fuskokinsu finnari cikin wuta a lokacin sai gaji suna ta maganganu ka san mutum in ya sha azaba su sai kala kala zai rika fitarwa mutumin da duk ake so ya faɗi magana a kama shi da laifi ko ya yi ko bai yi ba azabtar da shi ake yi sai faɗi gaskiya in aka gaika yanzu haka akwai mutumin da ko da a CID akwai wanda ya kowa iya azaba in dai aka yi aka yi a ce to a nemo wani zai yi magana don ubansa a lokacin da ya zo ya san makamar bala'i daga ya fara ɗanɗana ma ya ce ni ne na kaza shi ne ya kaza baban wani ne ma ya sa ni wani ma ya sa har da wani ma da wani ma da daddare ne lokaci kaza muka je wuri kaza muka yi kaza ya yi ta faɗi to wannan wuta ne ga abin da suke cewa ya kuluna lokacin da azaba ta yi azaba suna cewa ya laitana kaiton mu ka ji abin da suke cewa kaiton azabarsu me ya jawo muku a ɗa'ana sadatana wallahi shugabanni muka ne maimakon mu bi Allah eh abin nan kai ah, eh, ya na shine ai wallahi shugabanni muka bi maimakon mu bi Allah mu bi manzon Allah sai muka yi a ɗa'ana kubara ana a ɗa'ana na to anan yanzu ga gaskiya ta bayyana sun gane ashe Allah ne ya kamata a bi suka ce ya laitana a adana Allah wa adana rasula kaiton mu ina ma da ba wayancan muka bi ba mun bi Allah mun bi manzo Allah yanzu kam ya gane kitabu wa sunna yana da amfani eh to amma yanzu kitabu wa sunna zai mar amfani a duniya aka ce ka bi littafin Allah ka bi sunnar manzon Allah yaki ya ce shi ma ba za a ɓadda shi ba ba to yau kuma yana cewa ya laitana a ba'ana Allah wa a da'anar rasula kaitonsa ina ma da ya bi Allah ya bi manzon Allah ba wasu ya bi ba duk wa'anda ka bi ka bar Allah ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka maimaita kalman nan a wuta wallahi duk wanda ka fifita shi sama da umurnin Um, ka fifita umarninsa sama da na Allah ka fifita umarninsa sama da umarnin manzon Allah ka fifita haninsa sama da hanin Allah ka fifita haninsa sama da hanin manzon Allah ka fifita ƙaunarsa sama da ƙaunar da kake wa Allah ka fifita ƙaunarsa sama da ƙaunar da kake wa manzon Allah ka fifita tuna shi da sauri sama da yadda kake tuna Allah da manzon Allah sai ka maimaita kalmar yanzu wani ko da mota ta kuskure shi ba za ka ja ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba zai ce bismillahi ba ba zai ce subhanallahi ba sai dai ce maka shehu shehu malami ne karatu yayyayi addini ya bautawa Allah har aka san shi shi ma Allah ya bi to kai kuma sai ka bi shi sai ka kira shi yanzu yana ina ya koma ga Allah kai kuma kana kiransa shine Allahnka eh bayan Allah ya gaya mana mutanen ƙware su ne allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma fa ulaika hum muhtadun kai kuma idan bala'in ya zo maka kawai sai ka kira wani sai ka zaɓi shehin da yama wanda ka fi so fiye da Allah wanda ka fi so fiye da ainihin ƙa'ida ta Ubangiji sai ka kira shi wai shi zai agaza zama. to akwai kuskure ana za su ce laitana kaitonmu a ɗanar ina ma da Allah muka bi wa a rasula ina ma da manzon Allah muka bi yanzu idan aka ce maka ka dawo ka bi Allah yaya za ka yi ka bi Allah ƙura'ani don shi ne maganar Allah in ka zo ka bude ƙura'ani ko aka bude ana karanta ma za ka ji Allah yana cewa ka yi kaza ka bar kaza an yi kaza sakamakon mai kaza kaza in ka bi Allah ka bi to wa kana rasula in aka ce ka bi manzon Allah ina za ka gashi? ya za ka yi gabe shi ga hadisansa waɗanda ya zayyana ya tsara ya ce idan ka bi su to ka bi shi in ka bi shi kuma ka bi Allah to za su ce ina ma da mun bi Allah mun bi manzon Allah wa qalu suka ce rabbana ya ubangijin ubangijinmu inna aqana sadatana maimakon mu bi Allah maimakon mu bi manzon Allah sai muka bi shugabanninmu wa bara'ana da manyan mu baba kaka baffa kawu surukina mai gidana sarkina su muka bi sai su sa mu a gaba su rika cewa ai kun bar al'adar kun bar gargajiya kun bar ɗabi'aku kun bar kazanku mu kuma bai muna jin tsoron kar mu bari su ce mun yi musu rashin kunya sai muka bi su a sadata sadatana sai muka bi shugabanninmu wa kubara'ana da manyanmu fa'aballu na shi na yanzu sun ɓadda mu hanya ba mu san yadda za mu yi ba kuma yau mu gano inda aljanna take yadda aka rufe mana Allah kai wannan maganganu ne da su ɗan wuta suke yi suna wuta wannan ita ce fargajaji rabbana atihim dhifaini min al'azabi don haka ka ba su ninki biyu na azaba tunda su suka ɓadda mu Kaji ji fa'aran nan kana roƙa musu bala'i ninki biyu tunda su su suka badda ka wal anhum Allah ka ne musu la'anan tsinuwa kabiran mai yawa ko kasiran duka ana rubutawa kabiran ko kasira Allah ka la'ane su la'ana mai yawa tunda su suka badda mu wallahi duk mutumin da ka in ba ya ja ka ya nuna maka Allah da manzon Allah ba in ka ji shi wannan tinuwar haka zaka zo kai kai kai a wuta shi yana wuta kana wuta in shi ya sa ka in kuma kai ka sa kanka kamar yadda ake yi wa wa'yansu shehuna su ba su karantar da abun ba su sun bi Allah sun bi manzon Allah kai kuma ka zo kana kiransu madadin kiran Allah to a lahira za su kubuta kamar yadda annabi Isa zai kubuta don annabi isa bai ce a ce masa Allah ba bai ce a ce masa dan Allah ba kuma akwai masu faɗi to ranar gobe kiyama Allah zai kubutar da shi haka sauran malaman nan bayin Allah na gari wanda ake kiran sunayensu a madadin sunan Allah ake roƙo da sunansu a madadin sunan Allah Allah zai kubutar da su matukar ba su suka saka kai ba amma idan suna da rai an sun yadda ko kuma sun rubuta a littattafansu sun aje in an bi su za a samu rahama duk abin da suka ce ka yi eh ka zamanto tamkar gawa a gaban mai wankin ta eh wani ya ce ta to ai wannan haka yake ya kawo tarihin ka shi ma ya gyara ya gyara ce to ranar gyaran da yana tafi za mu je mu gani wallahi za a je a dangana a gani Allah ubangiji ya tsare na'am a ah, ɗaukar tambaya ya kama ya nuna wanda ya ɗauki kiɗa da a matsayin addini ya ɗauki addinin da ba na musulunci ba don addinin musulunci bai karantar da kiɗa da waƙa ba kiɗa da waƙa inda duk ka tarda shi an halatta shi za ka tarda a wata 'yar mu'amala ne kawai ba wai a matsayin an aje shi a matsayin addini ba kamar irin dindubar da za a kada don a sanar da gari sarki na nema kamar irin dundubar da za a kada a da lokacin da ba a kafofin watsa labarai a sanar cewa gidan wani akwai aure su kuma dukansu ake ba don kiɗan ya yi daɗi ba ko irin da yanda ake sarki zai sa idan aka yanka san cika ciki in akwai ƙauyukan da ba su san da shi ba sai a sa wannan tambarin sarki sai a kaɗa dam dam dam dam a jiyo to akwai abu kaza irin waɗannan abubuwa duka an halarta irin su amma addini ne wannan to amma kamar wanda ake yi a yi kiɗan da yi daɗi a sassa masa bushe-bushe a sassa masa kirkiyoyi masu sauti sannan a sa muryoyi ana rawa ana waka a ce addini ne ya kamata da a samu babin yadda manzon Allah ya karantar da rawar ko da kuma irin baitocin waƙoƙin da yake yi da irin kayan kiɗan da ya yi da shi ai da ya kamata a samu a ce da ya rasu ga irin gangar da ya bari ga irin gogen da ya bari ga irin tsarewar da ya bari ga irin abun bushi da ya bari ga irin ma waƙoƙin da ya yi a lokacin wance da wance su suke amshi akwai kaga wannan in kace shi yace ayi ka masa ƙarya kuma man qala ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nari duk mutumin da yace na ce ban ce ba to ya tanadi gun zaman mm, sa mm. duk wanda yawa manzo Allah ƙarya ya shirya wa zaman wuta a aiku ne ba ku sani ba Hassanu ya yi waka yan habasha sun yi kiɗa sun yi rawa yanzu wannan dalili ne wannan shubuha ce fa ke sawa irin waƙoƙinsu Hassanu waƙa ce baitoti ne kuma ko yanzu kai ma ka tsara baiti ka rubuta ka yabi manzon Allah ko ka karantar da addini ai akwai malamai da suka karantar da alwala a wake wanka a wake sallah a wake wannan waye ka taba jiya ce musu sun yi laifi eh hatta masu ishiriniyar da suka yi suka yabi manzon Allah don Allah a tarihi mai ishiriniya ka taba ji ga irin kidan da ya mata yanzu ba mai alburda wani irin kida ya mata yanzu ba la ilaha illallah da sahabbai suka rika karantawa kun taɓa yi ga irin kiran da suke mata yanzu ba eh sannan a ce ne addini ai addini abinda aka yi lokacin manzon Allah da sahabba sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ka yi shi yanzu zai zama addini amma matukar a wancan lokacin ba addini ba ne yanzu ma in ka yi shi ba addini ba ne wannan haka yake son zuciya ne kawai da son a fade da duniya a ji daɗi Allah ya kare ni. na'am tuntube eh eh a ah, wannan kalma ce mai kyau ai kace hasbunallah Allah ya ishe mu ya zama mai tsaro wa ni'mal wakilu